Irimiya Sura ashirin da biyar Shekaru saba'in na zaman bauta Magana ta zo Irimiya game da dukan mutanen Yahuda a shekara ta hudu ta Yehohiyakim ɗan Yosiya sarkin Yahuda, wadda ta kasance shekara ta fari ta Nebukadnezzar sarkin Babilon, saboda haka Irimiya annabi ya ce wa dukan mutanen Yahuda da dukan mazaunan Urushalima, Shekaru ashirin da uku daga shekara ta goma sha uku ta Yosiya ɗan Amon sarkin Yahuda har zuwa wannan rana, maganar Ubangiji ta zo mini na kuma yi muku magana sau da sau, amma ba ku saurara ba, ko da yake Ubangiji ya aika dukan bayinsa annabawa gare ku sau da sau, ba ku saurara ba, ba ku kuma kula da su, ba ku kuma kula ba, sun ce, Ku juye yanzu, kowannenku, daga mugayen hanyoyinku da mugayen ayyukanku. za ku kuwa iya zauna a ƙasar da Ubangiji ya ba ku da kuma kakanninku har abada abadin. Kada ku bi waɗansu alloli don ku bauta, ku kuma yi musu sujada, kada ku tsokane ni in yi fushi da abin da hannuwanku suka yi, sa'an nan ba zan kawo muku lahani ba, amma ba ku saurare ni ba, in ji Ubangiji. Kun tsokane ni da abin da kuka yi da hannuwanku kuka kuma kawo lahani wa kanku. Saboda haka Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Domin kun ƙi ku saurara ga maganata, zan kira dukan mutanen arewa da bawana Nebukadnezzar sarkin Babilon, in ji Ubangiji, zan kuma kawo su su yi gaba da wannan ƙasa da mazaunanta da kuma gaba da dukan al'ummai da suke kewaye. Zan hallaka su sarai in kuma mai da su abin ban tsoro da abin dariya, za su kuma zama kufai har abada. Zan kawar da muryoyin farin ciki da murna daga gare su, muryoyin amarya da na ango, ƙarar dutsen niƙa da hasken fitila; dukan wannan ƙasa za ta zama kango, kuma waɗannan al'ummai za su bauta wa sarkin Babilon shekaru saba'in, amma sa'ad da shekaru saba'in ɗin suka cika, zan hukunta sarkin Babilon da kuma al'ummarsa, ƙasar Babiloniyawa, saboda laifinsu, in ji Ubangiji, in kuma mai da ita kango har abada. Zan kawo wa wannan ƙasa dukan abubuwan da na yi magana a kanta, dukan abubuwan da aka rubuta a wannan littafi, abubuwan da Irmiya kuma ya yi annabci a kan dukan al'ummai, su kansu za su ƙasar al'ummai da sarakuna masu yawa za su bautar da su, zan saka musu bisa ga ayyukansu da aikin hannuwansu. Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya faɗa mini, Ka karɓi kwaf ruwan inabin nan na fushina a wurina, ka sa dukan al'umman da na aike ka gare su su sha, sa'ad da suka sha, za su yi ta tangaɗi su kuma yi hauka saboda takobin da zan aika a kansu, saboda haka na karɓi kwaf daga hannun Ubangiji na sa dukan al'ummai waɗanda ya aiko ni wurinsu su sha, Urushalima da garuruwan Yahuda, sarakunan nan da fadawanta, don su mai da su kufai da kuma abin bantsoro da ba'a da la'ana yadda suke a yau, Fir'auna sarkin Masar, ma'aikatansa, fadawansa da dukkan mutanensa, da dukan baƙin da suke can, dukan sarakunan Uz, dukan sarakunan Filistiyawa, waɗanda na Ashkelon, Gaza, Ekron da mutanen da aka bari a Ashdod, Edom, Mowab da Ammon. dukan sarakunan Taya da Sidon, sarakunan bakin teku a ƙetaren teku, Dedan, Tema, Buz da dukan waɗanda suke a manisantan wurare, dukan sarakunan Arabiya da dukan sarakunan bakin da suke zama a hamada, dukan sarakunan Zimri, Elam da Midiya, da kuma dukan sarakunan arewa nesa da kuma kusa, bi da bi. dukan mulkokin duniya, bayan dukansu kuma sai sarkin Sheshak ma ya sha. Sa'an nan na faɗa masa cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa ku sha, ku bugu ku kuma yi amai, ku fāɗi, kada kuma ku ƙara tashi saboda takobin da zan aiko muku, amma in suka ƙi su karɓi kwaf ɗin daga hannunka su sha, ka faɗa masa cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Dole ku sha; ga shi, na sa masifa ta yi aiki cikin birnin da ake kira da sunana, kuna gani za ku tafi ba hukunci? Ba za ku tafi ba hukunci ba, gama ina kawo wa dukan mazaunan duniya takobi, in ji Ubangiji Maɗaukaki, yanzu ka yi amnaucin dukkan waɗannan maganganu a kansu ka kuma ce musu, Ubangiji zai yi ruri daga bisa. Zai yi tsawa daga mazauninsa mai tsarki ya kuma yi ruri da ƙarfi a kan ƙasarsa; zai yi ihu kamar waɗanda suke matsin ’ya'yan inabi, yi ihu a kan dukan waɗanda suke zaune a duniya; hayaniya za ta taso har iyakar duniya, gama Ubangiji zai kawo tuhume tuhume a kan al'ummai, zai kawo shari'a a kan dukan ’yan adam, ya kuma kashe mugaye da takobi, in ji Ubangiji. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Duba! Masifa tana yaɗuwa daga al'umma zuwa al'umma; hadari mai girma yana tasowa daga iyakar duniya a lokacin waɗanda Ubangiji ya kashe za su kasance a ko'ina, daga wannan bangon duniya zuwa wancan; ba za a yi kuka dominsu, ba za a tattara su don abin ne ba, amma za su zama kamar juji da an tsiba a ƙasa, Ku yi kuka ku kuma yi makoki, ku makiyaya! ku yi ta birgima a ƙura, ku shugabannin garke, gama lokacin da za a yanka ku ya zo, za ku fāɗi ku kuma farfasa kamar tukunyar yumɓu mai kyau, makiyaya ba za su sami wurin da za su gudu su tafi ba, shugabannin garke ba za su sami wurin kuɓuta ba. Ji kukan makiyaya, kururuwan shugabannin garke, gama Ubangiji yana hallaka wurin kiwo, rafi mai gudu a hankali zai zama kango saboda zafin fushin Ubangiji; kamar zaki zai bar wurin ɓuyarsa, ƙasarsu kuma za ta zama kufai saboda takobin masu danniya da kuma saboda zafin fushin Ubangiji.